وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديا دي da ya الله سبحانه وتعالى دي قدر سادور مدكو وانا يمتشي نلا ربا sha bakwai ga watan ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da 22 ga watan biyar shekara na 2019 miladiya ban haɗu a wannan masallaci na masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar jihar a cikin garin bauchi domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran don za ku iya tunawa jiya mun tsaya ƙarshen aya na 182 a cikin wannan sura mai albarka wanda yau za mu tashi a farkon aya na 183 ne Allah ya ce الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله مدوككين سركي ينا تشيغ بدا من بياني أكان wato abubuwan da yahudawa suke aikatawa ko suke faɗa da bakunansu jiya sun ce allah talaka ne a yadda muka karanta aya da karsami allahu qawla na kalu inna allaha fakirun wa nahnu agniya kika allah ya ji maganan su da suke cewa allah talaka ne su ne masu kuɗi saboda allah ya cewa zai ba da rance rance wanda yake kyakkyawa to har ila yau ba su gama maganan ba sun kara ɗorawa da wani zance Allah ya ce allazina qalu sune waɗanda suka ce inna Allah ahida ilaina Allah ya yi alƙawari da mu wato mun yi alƙawari da Allah Allah nu'mina li rasulin cewa ba za mu yi imani da wani manzo ba hatta ya atiyana bi qurbanin ta'kuluhunna har sai ya zo mana da wani abu na neman kusanci kamar ya yanka wani dabba saboda neman kusanci zuwa ga Allah ko ya zo da wani aiki na neman kusanci zuwa ga Allah wanda zai tabbatar mana Allah ya karɓa shi ne a turo da wuta daga sama ta zo ta cinye wannan abu Allah ya ce kulkar ja'akum rusulun min qabli mun ji maganar da kuka faɗa amma ai manzanni sun zo kafin zuwan wannan manzo bil bayyinati da hujjoji wa billazi qultum da abinda ma kuke faɗa din bali maqataltumuhum dan me sa kuka kashe su in kuntum sadiqin in ku kasance masu gaskiya cikin abinda kuke riya wato idan har da gaske ne ku yahudawa hujja kuke nema wa an samu manzanni sun zo da irin wannan hujjan amma kuma yau ka kashe su kaga yanzu wannan ba hujjan banza ne ko an kawo muku ba yadda za ku yi ba tunda abun kun ba ma ya wuce ƙariya ta manzan da ya zo muku da wannan dalilin ba ma ya kai ma kun kashe shi to yahudu bahaushe na cewa yahudu tuba babu wato su yahudawa ba za su taba tuba ba akan abin da suke kai saboda mutane ne da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da waɗansu abubuwa waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin abin da za su iya wato kai mutum duk yadda ba yi tsammani shi ne su Allah ya jarrabe su da son girma kuma Allah ya jarrabe su da kwaɗayi abu waɗansu abubuwa ne guda biyu da ba su cika haɗuwa ba shi mutumin da yake son girma galibi ba yi da kwaɗayi saboda ba su a raina shi saboda haka ba zai je yana neman wani abu to su suna da tsananin kwaɗayi kwaɗayi na san abin duniya da kuma san rayuwa Allah ce wala a harassan nasi ala hayatin ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر Allah ya ce wallahi za ka samu yahudu suna da tsananin kwaɗayin rayuwa su burinsu a bar mutum ɗaya cikinsu ya shekara dubu Allah ya ce ko ka shekara dubu ba zai hana kuma ka mutu ba kuma ba zai hana mu maka azaba ba saboda haka ko shekara dubu aka wurin ka kai dai da ka mutu kuma an ka mutu da ka zo mu maka azaba to su suna son rayuwa su sa za ka ga kullum yahudu shi ya za a yi ne a yi rayuwa yake nema yadda za a gyara rayuwa a yi ta rayuwa kuma a yi ta jin daɗi a yi ta morewa kar fitina ya zo kar bala'i kar a shiga wani damuwa ne yawwa mutum kawai zama yana rayuwa shi kullum na jin daɗi duk inda zai yi da gidaje da motoci da wurin zama da wurin shakatawa kullum sabbin yayi da tsari ake ta yi saboda ana so asalin kamanta da cewa wai akwai wani lahira ka tsaya a duniya in ya illa hayatina duniya da mutu wa nahya wa ma na illa jiha. kawai mu rayuwar mu ne na duniya mu ci duniyar mu da dan tsinke in mun mutu kuma magana ya kare ba wani ta da mu da za sai sa zaka ga kullum yahudu abinda suke so shine su rika cusa ma mutane san wannan duniya san duniya san duniya saboda dan adam kana so ka lalata shi kawai ka sa mishi san duniya idan ka sa mishi san duniya to duk abin da zai sa ya samu duniyan nan to shi zai miƙa masa zai iya ajiye duk wani karantarwar addini na kowane addini ko musulunci ko kiristanci ko meye sai ya sa kullum yahudu za ka ga ƙoƙarinsu tsari su ɗora mutane a kan wato secularism tsarin mutane su rika cewa ba ruwansu da Allah su rika damuwansu kawai su su zama damuwansu na duniyan nan shi ne iya damuwansu kawai kar ya zama mutum yana wani magana ana wani tattaunawa ce an kira sallah wannan akwai extremism a ciki kana da matsayin kana da takurawa akan addini an kira sallah to sai me so sai ka ce sai a bari a ji a yi sallah ya ce kai kana da kaushin addini ya ma yawa idan kana wani hidiman ka ka ci gaba da yi an kira sallah har a yi to me in ka samu lokaci wani lokaci ai za ka yi duk haka ake ta so ka ta tafi har ka lalace zama ma sallolin alahari da daren ka koma ka yi biyar tun daga asuba da azahar da la'asar da magaruba da isha to kaga kuwan dakarin ka yin biyar kullum ka dawa dole wata da ka gaji ka manta sai baka yi wasu ba daga haka dai har ma ka watsar da su ya zama ba koyaushe kake yi ba ka dauki sallah ma kawai wani occasion abu ne wato juma'a juma'a kake zuwa in ka zo juma'a yadda ka san wani biki dai ka zo juma'a gaggaisa da mutane yawa hello hello wane wane shikenan dai daga nan ka tafi abinka sai kuma wata juma'a to daga nan kaga nisanka da addini da musulunci ya kai inda ya kai sai ka zama cikakken bature ka zama cikakken bature shikenan magana ya kare kullum ba ruwanka da alkur'ani ba ku da alaka ya dai jarida kullum kai daga jarida ne ya dai ka kunna bbc ko cnn yawwa kana jin me yake faruwa a duniya kai damuwanka waɗansu tarirrika da za a rika tafiya a fita waje a yi kaza a yi kaza daga nan sai ga mutum ya ɓalɓance ya lalace ya wargaje saboda baya da alaka da sanin addininsa ko na minti guda kullum yahudu abinda suke soke mai yahuda wannan da kake ganin su ba wanda suka bari a duk duniyar nan in ka gaba tura ya yi alaka da kai ko ka gaba yahuda ya yi alaka da kai wallahi ɗayan biyu ne ko zai amfana da kai ne ko zai lalata iya damuwa suke in ka ga ya neme ka to kana da wani amfani ne za ka mishi wani amfani kuma amfanin nan ran da ya fahimci ka gama amfaninka a wurin shi in wani ilimi ne ya karba in wani lokaci ne na samartaka ya gama da shi in wani kaza ne to ya sallame ka ya watsar da kai in kana kasansa ya ce shi ya sallame ka daga aikin da kake masa kun rabu ka san yadda dare ya maka domin shi ba zai iya ajiye kawai haka katon banza rika ce da kai bai wuda ba zai taɓa yadda da wani sai yin akwai wani amfani da za ka yi masa in kana mishi amfanin na ya fahimci amfanin ka ya ƙare su kun rabu kenan sai ya ijiye ka kuma za ka sake yin wani abin sai dai in ka riga ka saba da shaye-shaye ko ne mana mata sai ka shiga kuma uwa duniya daga nan kuma har ka je ka mutu shi bai damu ba inda kawai in kayi ka tsufa kayi za da iya samun mai kula da kai ne in kana cikin al'ummanka ya kana cikin jama'anka kana cikin al'ummanka da 'ya'yanka da matanka da 'yan uwanka to na ko ka tsufa ko bayan gida kake a jikinka ko masu daukar da za su iya daukar ka su je su kai ka kai kaza kai kaza duk abin da za a yi amma idan har ka rabu da wannan al'umma taka ka shiga cikin wannan rudu na duniya to haka za ka je a huhun ma'ahu wato ka tashi ba ka da tsuntsu ba ka da tarko kai baka fi Allah ba kuma kai duniyar baka same ta yadda kake bukata ba yahudawa tarihin su ba'i da kyau sun zagi Allah sun ci mutuncin ubangiji sun faɗi munanan maganganu game da Allah jiya mun karanta ɗaya sun ce Allah talaka ga wani wuri sun ce ko Allah ma yana da kuɗi rowa ne da shi Eh, sun ce koma yana da kuɗi lowa ne da shi bayi bayarwa wa qalatil yahudu yadullahi maglula yahudu yadullahi maglula qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katiran minhum ma طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب Allah ya ce wa qalatil yahudu Allah maglula yahudawa suka ce hannun Allah a makeki eh, ya dunkula hannunsa saboda ma baya so ba ma kowa ai kaga mai bayarwa ai shine zai bar hannunsa a bude to shi Allah hannunsa ma yana ai make ne Allah ya ce gullak aidihi Allah ya ce to su an make hannayensu walu'inu bima qalu kuma an tsine musu saboda abin da suka faɗa bali ya ma busu ta bali hannun Allah a shimfuka suke yi duk kai kai na bayarwa yanda ya ga dama inda Allah yana hanawa ai ba za mu ci abinci yanzu wasu ba a ba su ma albashi ka san ba din Allah ne yake bayarwa ai ba za ka samu ba za ka samu to kaga Allah madaukakin sarki ce yunfiqu kaifa yasha wala na kasira minhum ma unzila ilayka tughyana ah, min rabbika tughyana wa kufra su yahudawa tun daga wannan lokaci da Allah ya saukar da wannan magana a kansu sai aka wayi gari sun zama marowata marowata na ƙarshe ba yahude ba zai taɓa yadda ka ci kwabansa ba sai da wahalar da za ka mishi kuma yau ƙasa irin kamar ƙasar isra'ila ba za ka taɓa jin wani abu ya faru a duniya na masifa a wani ƙasa ga jancin isra'ila ta kai taimako ba babu amma amerika da ta kai ingila da ta kai faransa da ta kai amma ba ka an ce isra'ila ta kai taimako ba saboda tsabaragen ruwa saboda allah ya ce gullar ainihin to su mun riƙe hannunsu ina sun ce namu ne yake to daga yanzu su mun riƙe hannunsu saboda haka ruwa ya zama sana'arsu ya zama ma ɗabi'ansu kuma su kullum ya za su yi su fito da wani dabara na karɓe na hannunka ko yana da shi na tare da shi a gida to damuwarsa ya da a kai ɗin kuma ya sake karɓo naka ya ƙara ainihin wato a kan nasa Amma ba wani abu ba ne shi dama asalin yahudu abinda ya yadda a cikin ransa shi ne shi kaɗai ne mutum kuma shi kaɗai ya kamata ya yi rayuwa na jin daɗi kuma ya halatta ya ci kuɗin kowa sai sa duk wani tsari na interest na duniya yahudi ne suke fito da shi ya za su sirka taɗan mutane su rika karɓan haraji su duk wani tsarin tax da kake ji da haraji da waye wani tsarin yahudi ne don ba wani tausayi su a cikin al'amarinsu ba ya duba kai ba ka da shi ko ka ya za a taimaka a bai da wani tsarin a taimaka mutum shi sai dai a karɓa mai Allah ce wa min ahalin kitabi man in ta'amanhu بقنطار يؤديه إليه ومنهم من انت أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ce cikin mutanen littafi akwai wanda ka bashi maɗuɗin kuɗi ya ajiye maka ko ya kiyaye maka da ka zo ka samu kuɗinka yadda ka bashi akwai wanda kuma an ka bashi dinari ɗaya ficcika Allah ba zai baka ba su ne yahudu in kudin ka ya shiga hannunsa ko dina ko fuccika ne Allah ya ce baya baka illa ma dumta alaihe qa'ima sai ka tsaya ki kau akan ka bi shi ka bi shi ka bi shi haka ne zaka ga tsarika da ake zuwa da su na bankuna tsari ne na ya za a yi wato na jari hujja a zuɗi kuɗi a jikinka kuma da kudinka zai salwanta a cikin bankin akarin akai kawo kafin ka same shi amma naka na na zuwa kawai ta wani hanya ya yi muluk ya shanye shi ka yi ta bi amma da kudinsu ne ya dawo cikin wannan ɗinka a yanzu yanzu da ka ga an biyo ka da bayani da tesis da kira da kaza taho maza ana neman ka a banki amma kai naka ya ɗan salwanta karin bi sati ɗaya sati biyu wani ma ya yi ka yi haƙuri ka bashi kawai ya tafi saboda system din system din yahudu ne su haka suke akan maganan kuɗi ba su da sassauci kuma su sun riga sun faɗa Allah ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sun ce cin kuɗin wanda ba bai hure ba halal ne akan su eh su haka suka faɗa sun ce duk wanda ba bai hure ba mu ci kuɗin sa halal ne dan ba komai a wurin a wurin Allah ko mun ci sai yasa duka rigingimin su da Falastinawa zaka ga komai suna yi ma Falastinawa da su iya kashe su da su iya musu kaza da su rusa gida kana gani gida ne na bu da a zo da mota a ce ya fita ya fita in yaki fita a ce motan ta rushe gidan in ma da mutane duk ta hada da su in ma da kayan su duk ta hada da su wata yar jaridar america ta je tana dauka ta ga cewa da gaske ba da a rushe gidan da ta shiga gidan ita tana ganin ayi ta kirista ce ya kamata ce su kyale ta suka ce a hada hada ita suka hada hada ita suka kashe ta to saboda su mai su mai tsarin su su haka ne tsarin su yake duk wanda ba bai hude ba su ci kudin sa zubar da jininsa su a wurin su halal ne haka suka fada a cikin littafin su Talmud ko a sifru takwin wato manyan littattafansu da suke mu'amala da su suna gwada cewa irin wa'annan abubuwa duk a wurin su halal ne in kaga kana da wani hurumi to kai bai hude sai da in kai bai hude ne wannan kana da mutunci a wurinsu kana da hurumi kuma da inda kake za su neme ka kuma za su iya tallafa maka za su kuma iya agaza maka amma inda ya kai ba wa yahudu ba ne ba za su iya yi maka. sannan yahudawa ba su yadda da wani addini ba wani addini da suka yadda da shi in ba yahudu addinin yahudanci kaga dai tsakanin annabi musa da annabi isa babu tazara daga annabi musa ya tafi annabi isa aka turo amma kaga annabi isa ba su yadda da shi ba su yadda da shi ba kwata-kwata kuma sai sa suka yi sa'ayi suka lalata kiristanci domin su suka bata kiristanci su suka hada baki da wani sarki aka canja ainihin littafin linjila na annabi isa aka kawo wannan bible din da yake da rudu a cikinsa wanda a ciki ake magana annabi isa dan allah ne wanda asalin bible a cikinsa annabi isa shi manzan allah ne haka yake a rubuce kuma duka almajiran annabi isa hawariyun wanda suka zauna da shi abinda suke yadawa kenan amma yahudu suka hada baki da wani sarki aka kawo aka zo aka ce sam annabi isa dan allah ne nan ɗaliban annabi isa suka ce wallahi su ba su yadda ba aka rinka rigima waɗanda suka yi wa'innan maganganun wasu aka kama su wasu aka musu duka wasu aka kashe su wasu kuma suka gudu suka bar gari sarkin ya ga cewa wa'innan malama annabi isan nan ayi ɗaliban annabi isan nan da yawa jama'a sun yadda da su wannan abin zai sa wasu ba da su yadda ba a cikin zuciyarsu cewa abinda malamansu suka faɗin nan ba shi ne gaskiya ba da suka ce to yanzu abin da ya yi dabara ma mutane amawa kawai yanzu sauran malami da ya rage daga cikin malaman a ɗaliban annabi isa a kira shi a kawo shugaban sarki a ce za a yi wata mukabala ya zo da littafin annabi isa na linjila su ma waɗannan yahudawa da suka ce wannan shine littafin annabi isa na gaskiya su ma su zo da shi idan suka zo da shi to sai a zo a yi ƙuri'a idan aka yi ƙuri'a shine a saka waɗannan littattafan sai a rufe su da wani ƙwarya ko wani babban kwano a ɗauki dutse babba a danne sai a bari gobe da safe a zo a buɗe wanda aka samu ko shine littafin allah <laughs> kaga wani wayo kawai shi kenan sai suka zo suka zare asalin wancan din da daddare sai aka bar wannan mummuna shi kenan ana zuwa da aka zo aka na budewa aka ce yawwa to ga wanda ya rage to magana ya kare daga yanzu kar wani ya kara gaya mana cewa wannan ita ce wato littafin ainihin wato annabi isa yanzu wannan ita ce muka tabbata tarihi ya gwada marar da ibn taymiya ya kawo A cikin aljawabul kafi liman abin nan subhanallah mai sunan littafin nan subhanallah na manta sunan littafin liman baddana dinul masir littafinsa da ya rubuta mai mujallade biyu wanda ya tarihin yadda aka jirkita wato ainihin addinin annabi isa to sai ya ce daga ƙarshe ɗaliban annabi isa da suka ji wannan magana su sun ga ya saba makarantarwar annabinsu sai suka tarkasa kayansu suka bar gari ga so da ka daga nan yahudu suka ci nasara aka dawo ana cewa annabi isa wato ainihin dan allah ne to dama yahudu su suna da wannan magana wato tuntun qalatil yahudu uzairu ibn allah qalatil yahudu uzairu ibn allah wa qalatin nasara al بأفواههم يضاهئون قول to dama su yahudawa tuntuni auren su sun yadda cewa Allah na da ɗa wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah yahudawa sun ce uzairu ɗan Allah ne wakalatul masihu waƙalatin nasarar masu ibnullah kiristoci ma suka ce annabi isa dan allah ne wato bayan an jirkita ainihin wato littafin annabi isa alaihissalam zalika qauluhum bi afwahi allah ce magana ne suke faɗa da bakunansu yudahiquna qaulal na kafaru min qabl suna kamanceceniya ne da maganganun kafirai kafin nan su kafirai dama ai tintini mushrikai suna cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na allah saboda haka su ma sai suka zo suka ɗauki wannan alhalin su fa suna da littafi sauƙaƙe daga sama ba yadda za a yi Allah sauƙo sauko da littafi kuma ya yi bayanin cewa yana da ɗa ba za a samu wannan bayanin domin shi Allah maɗaukakin sarki walamta kulla kullahu sahib ba yi ma da mace to kuma ta ina zai yi ya samu ainihin wato ya samu ɗa to yahudawa bayan Allah subhanahu Ta'ala <coughs> sun gaggaya mishi waɗannan maganganu sun ce shi marowaci ne sun ce shi talaka ne sai kuma suka da suka ce wai su ɗin ma 'ya'yan Allah ne kuma su masoya Allah قالت اليهود والنصارى قالت اليهود والنصارى نحن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير الله مدوكين سركيت وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه يهودا da kiristoci sun ce mu ne 'ya'yan Allah kuma mu ne masoya Allah wato har yau shi'ar na yahudu shine wato sha'abullahi at-tahir har yau shi'ar din suke nan, kamar logon suke kenan da aka ga suna rubutawa cewa hannu wato sha'abullahi at-tahir wato jama'an Allah tsarkakakkiya su sunan suke su suna ganin cewa sune ne 'ya'yan Allah kuma su ne masoya Allah shi Allah ce kul mai lima kun bi kun inda gaske ku ƴaƴansa ne me yasa kun yi masa laifi dai muku azaba in yan inda gaske yana son ku ko kun yi laifi sai sai ya yafe muku wal fa lima yu'azzibukum bal antum basharun mimman khalaq Allah ya ce ku mutane ne kaman sauran halittunsa yaghfiru liman ya sha wa yu'azzibu man yasha Allah na gafata mu wanda ya ga dama yayi azaba mu wanda ya ga dama walillahi mulku samawati wal ardu wanda yake sama ko kasa mallakan Allah ne bayin ne ba ƴaƴan ne shi bai rike kowa a matsayin da ba duk wanda kuka ganshi a sama ko a ƙasa bawa ne daga cikin bayi na Allah subhanahu wa ta'ala to amma yahudawa bayan sun faɗi wa'annan maganganu munana sai kuma suka zo da wannan yana daga cikin dabi'ar yahudawa wato suna da ƙarya mutane ne makaryata sai ya sa suka yi imani da bude kafafen yada labarai so da su kafafen yada labarai a wurinsu wurare ne na farfaganda wato duk abinda suke so su wato su cusa shi ma jama'a ko da ƙarya ne to za su yi amfani da kafafen yada labaransu su yi ta yadawa su yi ta bayani har sai mutane sun mai da shi gaskiya tun jama'a suna ganin abin kamar ba haka bane ba haka bane za a dame su da bayani akan abin har sai mutane sun gamsu a ransu cewa wannan abin gaskiya ne amma sun shahara da ƙarya suna yada ƙarya suna faɗan abubuwa wanda ba na gaskiya ba domin ayan da muka faɗa ɗazu ta yi magana a ƙarshen ta wai ƙuluna alallahi ba wahum ya alamu suna faɗan ƙarya game da allah abin da ba su da sani a daga cikin ƙarerayensu sun faɗa a cikin alkur'ani sun ce ba wanda ya shiga aljanna sai ba yahudi in dai ba kai ba ba yahudi ba ne to aljanna ba da ka shiga ba kaga allah maɗauki sarki ya gina aljanna ya faɗi sharuɗa da dokoki da ce sai kai ba yahudi ya zayyano na lazina amon lazina hadu wannan sabi na man amana billah kawai sharaɗi da Allah ya bayar ko kai bai hudu ne ko bai nasara ne ko kaza kai dai sharaɗin kai imani da Allah kuma kai aiki na ƙwarai in kai wannan kawai Allah ya ce shikenan ko za ku shiga aljanna amma yahudawa sai suka zo suka ce su ba haka abu yake wa qalu lan yadkhul aljannata lan aljannata illa man hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum wa da lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wato sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi kamar yadda su ma kiristoci haka suka sai Allah ce tilka amaniyu haka buri haka suke buri kan wani ya shiga aljanna sai wanda yake kan tafarki su Allah ce ta kula kulatu burhanakum ku zo da hujja akan haka in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya da Allah ya gaya musu a wancan aya da "Fali karanta falima yu'azibukum bi zunubikum me yasa an kun yi laifi Allah zai muku azaba bayan da kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude sai suka ce eh mun yarda za mu shiga wuta akan laifin da muke yi me laifin su ne laifin su shine suna bauta ma dan maraki wannan dan marakin an yi an yi da su su bar bautansa suke an yi an yi da su kaga dai Allah madaukakin sarki ya tseratar da su daga fir'auna duk punishment din da fir'auna ya musu duk azaba da wulakanci da fir'auna ya musu ba su samu dama suka yanci kansu ba sai da annabi Musa da Haruna suka suka yi gwagwalmaya da fir'auna suka buga da shi suka yi ya zama su ne sanadiyar rushewar mulkin fir'auna Allah ya durmayar da fir'auna a ruwa suka tsallake ruwa suna gani a idansu suka ga abin da ba su taba gani ba me ba su taba gani ba shine ba su taba ganin ruwa ya dare kogi babba ya rabe gida biyu kuma mutane su bi tsakaninsa su wuce ba sai a lokacinsu Allah ya musu haka don ya gwada musu aya cewa su kama nan musan nan da gaske su bi shi shine manzansu saboda yana da alaka da ubangijin da ya halicce su Allah ne ya turo su amma ana tsallake ruwa sai suka cewa nan Musa قالوا يا موسى اجعل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أتى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر muka tsallake da mutanen banu isra'ila kogi bayan mun tsallake wa a tau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahu kawai sai suka iso kan wasu jama'a sun saka wani gunki suna bauta mishi bayan sun tsallake ruwan nan sai suka ce yawwa Musa Allah na ilahan kama lahum gaskiya mu Allah mu ya zama kusa da mu kaga yanzu da kyar muka yi escaping tsallake ruwan nan kana ta ce wai za a tsallakar da mu da ƙyar muka sha yanzu mu kawai Allah mu ya zama na kusa irin yadda wa'annan suke rike da gunkinsu. muna ganin ba mu gane ba mu ce Allah san yadda ka yi da mu ka gani ba ka ga aya ba da suka gani wannan ayan ba a taba ganin shi ba a duniya ya a lokacin su amma suka ce ana tsallake ruwan nan suka ce su ba su san abin da to bayan fa sun yi tafiya ne kaga sun bar misira ne suka tsallake wannan kogin na nil suka tsallaka don shiga syria sham kenan shi ne za su je baitul maktis to suna zuwa ganuwan wurin sai annan musa ce musu to allah ya ce mu shiga garin baitul maktis ya suka ce gaskiya ba zai yi ba za mu shiga ba mai dalili suka ce mun leƙa mun ga wasu ƙattan mutane ne a cikin garin wuce a allah ya ce haka ku shiga ya iyaka ne ko su miƙa kai gare ko ku yaƙe suka ci haba ina mu ina yake da wannan ƙartan mutum ɗaya ma ba zai kashe ɗari a cikin mu ba to Allah ne ya ce suka ce kai karka matsa mana kai ka je qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab fazhab anta wa kaji maganar suka ce kalu ya musa ina lanna da kulaha abadan wallahi ba da mu shiga garin nan ba har abada ma da mu fiya matuka mutanen nan suna ciki fa zahab anta wa rabbuka ka je kai da ka fa qatila ku yaki na huna qaiduna muna na ana a zaune ba inda ba kaga shine sai Allah madaukakin sarki yace bayan annabi Musa ya ga ma ubangiji yace ubangiji ni bani mallakan kowa sai kai na sai dan uwana ka shiga tsakanina da mutane wanda suke a sai Allah ya ce fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard shiga kasan nan yanzu mun haramta musu sai sun shekara 40 suna ɗaimuwa ba za su shiga ba wayannan mutanen bani isra'ila kaf su gaba ɗayan su a wannan wurin haka suka yi waɗannan tsawon shekaru sai sun kama hanya za su shiga baitul maqdis sai dare su mu kwana gobe ma shiga idan safiya yayi su ga daga inda suka taso a wurin shi malamai da dama suka ce da annabu musa da annabu haruna du'a ne suka mutu duk suka mutu ma a wurin aka yi ta mutuwa wasu su aiwa haka dai a wannan dajin suna ɗayanwa sun kasa fita a dajin su ba su je wani gari ba kuma su ba su shiga garin baitul maqdis ba amma abin da zai baka mamaki inda mutanen abin da suka yi ta yi a wannan wurin su ba suna cikin ɗayanwa ne wallahi za ka sha mamaki a lokacin ne suka roƙi Allah halin da suke ciki na musa suka ce ya musa ka roƙa mana allah mun shiga halin kakani abinci ya gaga duk guzurinmu ya ƙari shi ne allah ya saukar musu da almanu wassalo wato 'ya'yan cila da garna ga su suna samun abu ne mai kamar zuma su sha ga naman kaji da suke saukowa daga sama su kama su yanka amma daga baya suka ce kai mu wayan abincin sun ma'ishin kullum muke nan daga nama zai zuma mu sama mana gero kawai da dawa da dankalin hausa mu rinka ga su suka za mutane duwa da wanda suke ne ne ba wanda da su wasu na zaune a cikin wannan yanayin ne ba su kultum ya musa lan bira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka wa kuri lana min matun bitul ardu min bakaliya wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa Ka kaji haddasa albasa wai da su tafannuwa suka su suka ce duk a fito musu suka bewa suka ce mu ba da mu iya haƙuri a kan nau'in abinci ɗaya ba mu ya ishe mu kullum da ba <laughs> ba za mu iya ci ba za mu iya ci kaga yanzu kai neman naman ka ke kaman abin da yana nema ana kokuwa tsakanin kai da nama wataran nama ya danne ka wataran ka danna so amma su an ba su ne kullum ne sai sun samu suka da zuwa su iya mutu kawai su a ba su abin a sama musu abinci min a isa'i makumbura kasa da masu yaɗo fumiha wa adasiha da su wake da su abin da wa basaliha su albasa shi da kansa ce a tastabdilu nuna billabi wa annan billabi wa kai yanzu za ku nemi kaskantaccen abinci a akwai da ya fi alheri akwai abincin da ya kai nama ne kuma naman ma na tsinsu ta ce su ba ruwansu shi ke za ka ce to magana ya fara aka ce musu ebito eh, misra fa inda lafi masu an ku shiga garin abin da baitin maqdis har da ku samu abin da kuke nema na waɗanda abubuwa suna zauna wannan wuri sai suka ce to su gaskiya halin da suke ciki tunda ba a samu canjin abinci ba an ce sai sun shiga garin kuma kullum suka kama hanyar garin na yasu da su bata to su a tauran ma wasu mara aiki sai suka zauna suka ce ba su sake aiki ma da a attauran Allah madaukakin sarki ya ce wa nan Musa a ga musu in ba su yi aiki da tauran nan ba wallahi za a dauki mataki akan suka ce da dauka shine Allah ya ce wa izna taqna aljabala wa izna taqna aljabala fawqahum wa dhannu annahu waqi'un Allah ce wa izna taqnal jabala qum tuna lokacin da muka daga babban dutse a kansu izna taqnal jabala fawqahum ka annahu zul muka yi ya zama inuwa a kansu kamar leba muka ce ku zuma a na kun kowa ya dauki a tauransa ba ka bi mu sako muku ruɗe kowa ya dauka aka ci gaba da karanta sai karanta a taura aiki zuma a na kun kuwatu wasma'u suka ce mun ji suka dauki a taura kowa in ya daga kansa sai ya ga sai ya ga dutse sai ya rike sai sa malamai suka ce sai sa karatunsu na attaura ya zama haka inda ka gaba yahuda na karatun attaura za ga haka yake yana yi na daga kansa sama yawwa yana gari kamar wancan dutsen tana nan za ta dawo a kan shi Sau da aka haka suka rinka yi ana sauke dutsen ya suka sake ajiya kan sai ba za mu yi ba waɗannan mutane duk wani ɓarna da ta'addanci ba wanda musu ba bayan annabi Musa ya mutu sun shiga Baitul Maqdis din Allah ya yafe musu sauran wasu 'ya'ya wasu ma jikoki ne iyaye duk sun mutu a wannan wurin sun shiga wato Baitul Maqdis to da suka zo kuma za su shiga sai aka ce annabi Haruna ko annabi Musa wanda ya rage daga cikin su sai ya gaya musu cewa to Allah ya ce in a shiga kowa sun koyar da kansu don gwada risnawa wa Allah madaukakin sa kuma in kun zo shiga kuna cewa hittatun naghfir lakum khataaya rinka cewa Allah mun tuba to za mu gafarta muku da suka zo shiga ya suka sauka a dawakansu suna ja da ginde sai suna tafiya ja da ginde suna cewa habbatun fi sha'irati kwaya a cikin kwasban. wasu ce ya Allah ka gafarta mana ya suka zai suna faɗan wani kalma hittatun su ce hittatun ne suka canja kalma sai suna cewa hintatun kaga hinta alkama sai suka ƙara nunin a maimakon su ce hitta ya suna cewa hinta hintatun hintatun hintatun suna ta faɗa alkama alkama mai kwan su ce hintatun gafarta mana da suka yi ta faɗa sai da Allah ya kaito ya ce ka duba mun ce su sun kuya suka tafi da gindi su ce hintatun suka ce hintatun kuma da sanin su suke saboda su tatattun tangalarru ne yawwa <laughs> amin sai sa yi Allah ya tsine mai hudu ya ƙine musu saboda irin waɗannan abubuwa daban-daban yanzu fa sun fi shekara arba'in suna shan wala yanzu ba za su shiga garin ne fa an riga an gama musu da waɗancan mutanen za su shiga shi ne kuma suka shigo da wannan shakiyancin kafin su shiga cikin saboda haka annabi Musa da Haruna suka rasu suka basu aka turo annabi Isa aka turo annabi Isa suka ce ba su yarda da shi su suna kan addinin annabi Musa ba wanda da ya raba su da annabu musa kaji tsiya annabu musa fa da aka rabu da shi hannun riga ne amma suna cewa ba da raba shi ne suka zo suka ce mana na maryam uwar annabi isan cewa karuwa kalu ala maryam na azim sun faɗi mummunan magana a kan na na maryam suka ce karuwa ce ina ta samu ɗatin da ba ta da miji annabi isan ya zo ya girma a cikinsu ya tashi ya kama wa'azi suka da suka takura masu suka yi ta faɗa da shi daga ƙarshe suka shirya cewa su kashe shi kawai dura kan suke cewa inna qatallal masiha isa ibn maryam rasulullah ce isan ma dan maryam da yake shi manzon Allah ne mun kashe shi Allah ya ce ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu to sai sa da annabi Sallama ya zo. ya tarar da waɗannan yahudawa guda uku banu Kainuka da banu nadir da banu quraiza a madina ya zo yana ce musu ana masa wahayi daga sama sai suka ce ku je ku tambaye shi waye ke zuwa da wahayi suka ce waye ne mai zuwa maka waye cikin mala'iku ce jibril suka ce za ka na wani tsohon abokin gabanmu iyayenmu sun gaya mana duk wani garin mu na banu isra'ila da ake halakarwa in sun yi laifi shi ake turowa to da kan dai shi yake zuwa da wahayi ba za mu karba ba shi da Allah ce kulman kana aduwan li jibrila kulman kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله مدوكاكين سركي يتي يقول كغا مسلمان كان عدوا لجبريل duk wanda ya zama abokin gaban jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi izni shi yake saukar da wahayi wato a cikin zuciyarka da yaddan Allah subhanahu wataala man kana aduwa lillahi wa malaikati wa jibril wa mikal fa inna Allah a'du lil kafirin suka ce mu da mikal ne da mu yadda da shi dan shi ne aka ce yake saukar da ruwan sama tsirrai su fito mu ci abinci amma tun da jibrilu ne wannan abokin gabanmu ne abokin faɗanmu ne saboda haka ba za mu yi imani shi ne allah ya haɗa ce to da jibrilu da mikala da duk allah ne ya sa su aiki kuma duk wanda ya gaba da jibrilu to ya yi da mika'ilu wanda ya gaba da jibrilu ya yi gaba da allah ya yi gaba da manzon allah kuma a gaya musu allah ma na gaba da su sai sa su yahudu kamar yadda muka faɗa su tuba babu ne ba sa tuba duk ƙoƙarinsu a cikin duniyar nan shi ne su ɓarna su raba mutane da addini alantar da an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatun ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi abin da su suke so shi ne tafarkin ka zama ɗan duniya ka zama ba ka da wani alaƙa da addini shi ne iya damuwarsu waɗannan mutane sun yi gwagwarmaya da mutanen kwarai da bayan Allah da yawa sun kashe na kashewa tunda a bayan mun karanta sai sa na Allah ya tambaye su fali taltumu me yasa kuke kashe annabawa me yasa kuke kashe annabawa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum duk lokacin da annabi ya zo da abinda ba shi kuke so a ranku ba sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ku kashe wasu wasu ku karyata su me suka ce wa qalu qulubuna suka ce amu mu zuciyar mu a rufe yake yasa mu yana nana ne ba alheri a ciki duk wanda ya saba mana kashe shi kawai zamu sai sa Allah ya tsine musu ya la'ane su yayi kaza da sauransu su sun riga sun gamsu cewa ko da a je wuta su da su batar da mutane su kai su wuta amma saboda su mutanen Allah ne sun yadda za su shiga wuta amma kwana arba'in kawai da su makalolin ta masanan naru illa yaman ba suka ce mu wuta ba zai shafe mu ba sai na kwana arba'in muka kwana arba'in da fitar da mu a bas sauran mutanen a cikin wuta kaga su sun yadda wutan ma da su shiga illa yaman ba duda shine Allah ce kula takastum inda Allah ahadan an ta kuluna alallahi ma la kun karɓi alkawari a wurin Allah na cewa iya kwana 40 za ku ko kuna yin ƙarya ne kawai kuna dangantawa Allah eh ƙarya suke yi suke dangantawa Allah Allah bai gaya musu cewa iya kwanakin da za su yi a wuta kwana ne to ma kaddara kwana arwa ne mu kwana arwa na kiyama irin na duniya ne ini daya a kiyama mai Allah ya ce mana ka alfi sanatin ta ta'udun kamar shekara 50 ne a kidayanku na duniya to kaga dan zai kwana arwa din ba ai bukar su dauka kwana irin na duniya ne shekara dubu hamsin su arba'in ai kaga shekarun ba kaɗan mani to amma ma wa ya gaya musu ba wanda ya gaya musu sai sa yahudawa a duniya yau sun killace kansu suna shirya tsiya wa ya tsauna fil'addi fasada suna yada barna a bayan ƙasa duk waɗansu abubuwa na lalata tarbiyya da lalata tunani da satan ƙwaƙwalwar mutane a duniya manyan kamfanonin da suke na yahudu ne su ne masu ɗaukar nauyin waɗannan abubuwa domin su lalata mutane su rawa su da Allah ba kuma wani abu ya sa fi haka ba sai saboda su yahudu sun riga sun gamsu da wani abu su a tunaninsu ko a yadda littafinsu ya gaya musu dujal shi mutumin kirki e su haka a littafinsu yake dujal mutumin kirki kuma dujal zuriyan yahudu ne mun yi a kan dujal da ku anan shi zuriyar su yahudawa ne to saboda haka su yahudu suna ganin a wurinsu in dai dujal duk abin da ke faruwa a duniya dujal ne dai zo ya gyara kuma shi dujal ba zai fito ba sai duniya ya cika da barna sai ana kashe-kashe ana zinace-zinace ana shaye-shaye to sai dujal ya zo don ya gyara waɗannan to sai sa su yanzu bari su yi shimfiɗa madujal tun da wuri su ya ɗaɓa nan su haɗa faɗa a yi ta rikima ana kashe mutane su yaɗa fasadi ɓarna zinaci waye duka saboda dujal ɗin maza maza ya samu ya fito don kuma ya zo ya gyara duniya kaji wani hauka to ba gwamma abin duniyar ba ta ɓaci ba da ɓata ta ce shi ne dai zo ya gyara su so suke yi a ce mutumin da ya gyara duniya na ƙarshe daga yahudu yake ba balarabe na fata kun gane saboda su Allah ya gaya mana ai sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san su kuma suna albishir makafiran makka in annabin nan ya zo za mu kakkashe ku in ba ku bi addinin nan ba to saboda suna ganin suna dewa a madina suna tsammanin annabin ƙarshen zai fito a cikin yahudawa sai kawai sai ya fito a cikin larabawa ma ja'ahum ma arafu kafaru bi abinda suka sani da ya zo musu sai suka kafirce masa ba wani wuri kuma Allah ya gaya mana me yasa suka kafirce ya ce mana hasadan min inda an anfusihim hasada ne kawai a cikin zukatansu saboda abinda ba sa tsammani sun so a ce last annabi da da a rufe gaba ɗaya da a ce bai hude ne saboda duk duniyar nan ba kabilar da suke da annabawa kamar su manzanni da yawa duk da suka zo a cikin banu isra'ila suke to amma da aka zai rufewa kazan kuma shi abu na ƙarshe duk wanda aka ce shi ne aka je ƙarshe da shi a shi ya yi wani to shi da damuwansu tun da aka ce yanzu annabin ƙarshe kuma a cikin larabawa ne sai ya zama to ba su da abokan adawa kuma sai ba larabe. sai duk abin da larabe ba ya zo da shi saboda haka su yanzu damuwansu yaya da su yi su lalata duniya don dujale samu ya fito ya zo ya gyara duniya ya zama wanda ya gyara duniya na ƙarshe shi ba yahude ne kaga wannan rashin hankali ne wannan hauka ne to haka dai ake nan ake fama a wannan duniya da yahudawa ga shi ba su da yawa amma saboda tuntuninsu mutane ne masu ilimi tuntuninsu saboda zuwan annabawa a cikinsu sun zo sun samu mutanen larabawan maka asalin da ke kai ne umbiyun ne ba sa karatu ba sa rubutu sai sa suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabil waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba ko mun ci kuɗin su babu komai saboda haka sai suka ɗauka duk wanda ba ya cikin tafiyar su bai san komai ba shi jahili ne shi kaza ne shi kaza ne lallai suna da tarihin ilimi kuma har a yau sun rike ilimi a matsayin abu mai muhimmanci ba su wasa da dukkan abin da ya shafi bangaren tattalin arziki saboda haka za ka ga yahudu manyan kamfanoni na duniya waɗanda ake dilin da ɓangaren teknoloji da aka samu su ne ɓangarori na abin da ya shafi san'anta abubuwan ci na abinci da aka samu su ne a kai abin da ya shafi kafafen yada labarai za ka samu su ne a kai galibi nasu ne duk wani abin da ka samu ake fitar da shi wanda zai amfani dan adam wanda zai alakanta dan adam tsakaninsa da juna da ka samu sun yi fice a kai kuma sun ɗauke shi da mahimmanci kuma su in ka ga sun ɗauki waɗansu mutane da sunan scholarship da su je su ba su karatu a inda suke a ƙasansu to sai dai in suna da ajanda da wannan ƙasan suna da wata ajanda na cewa wannan kasar za ka samu akwai combination tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba to suna so su je su cusa ma mutane irin waɗannan aƙidu nasu da fahimtu nasu don su zo su musu faɗa da waɗannan musulmin da suke wannan kasar ba haka ba su ba za su ɗauki kowa ba sai dai yaransu kullum za su yi ta ƙoƙarin ilmantar da waɗansu a ɓangare kaza su ilmantar da waɗansu a ɓangare kaza saboda su abin da suka yi imani da shi wato shi ne. mutum zai iya yin nasara ya zama yana kontrol ɗin duniya duk abin da yake so a yi a duniya idan ya zama yana da cikakken ilimi saboda haka ya sa suka mai da hankali akan wato ilimi na zamani ilimin technology ilimin kaza ilimin kaza waɗanda suke za ku ga dukkan abubuwan da ake amfani da shi a duniyance ta ɓangaren dukiya kuɗi su suka fitar da wannan fefa money wanda da asalin kuɗin da ake amfani zinare ne da azurfi Shi ne asalin kudin da ake canji da shi kuma shi ne asalin kudin gaskiya kuma yau duk wa'inan bankunan duniya <clears throat> suna ana auna kudade ne da wannan zinari da azurfan da shi ake auna kudi to amma kuma su suke auna kudaden so haka duk wanda zai dan bi su yanda suke so to kudin sa zai daraja wanda yace zai musu tawaye to kudin zai zama kaman shara a bola in kaje wasu kasashe waɗanda suke ba su da rai sosai za ka ga ko suna fada da su za ka ga kudadensu kamar ba kudi ne mutum zai fito da dami wadda ya ce kwane damin kudi sai ya ganye zo ba da damin kudin nan a leda da ba shi kayan kaga wannan kudi ai ba kudi ba ne a ce sai ka zo da miliyan goma ka sai kayan miya ta wasu kudaden za ka yi ke ka zai da miliyan goma ina gaya maka Allah ka sai kayan miya yanzu irin iran a in kada samu kudin iran to kaman ka samu bola ne sai kaga ka samo kudi naira miliyan guda ko dubu ɗari biyu ko ɗari uku a kudin iran in ka je kace a canja maka ina ganin sai a baka riyal biyar ko goma dubu ɗari biyar ba sai ga riyal goma ne da baka a ga riyal goma nan ko a nan ai bai wuce dubu uku ko hudu dubu biyar ba su a can biyar ne kuɗinsu. wadda kuɗin bayi da balu to haka za ka yi ta gani za ka kaje sudan in ka ga kuɗi dala ɗari in aka canja maka ina ganin ya kai miliyan biya a kuɗin sudan dala ɗari ba kuɗi ne ya za a tara maka hilimi guda Kuɗin zau bayi da balu kwata-kwata bayi da wani inganci su amma kudaden su fa za ga kuɗaɗe ne special kuɗi. shi ne wadda kwaya ɗayin aka baka ɗaya ga ka samu babban kuɗi yanzu ko mu a ƙasar nan dala ɗarin nan a kusan dubu talatin da shida ka je ka bayar kuɗi sosai za a baka ya cika ma aljihu amma dala ɗari ne ɗari ɗatol kamar naira ɗarinka ne amma kuma sai a baka dubu talatin da shida saboda sun riga sun iya wato sun zama su suke control ɗin kuɗin su suke ba ma kowane kuɗi balu kafafen yaɗa labarai su suke control ɗinsa su suke isar da manufofinsu da duk abin da suke so sai kuma ƙarfin soja sun fi kowa kenan idan kai ta sallah da salati kawai eh, shi ne iya abin da ka yi ba abin da ka yi to <laughs> an riga an ajiye ka a baya ka yi wasa da dama da duk ilimin nan da kake gani ake yi na zamanin nan asali a tarihin musulunci malaman musulunci da yawa su suka yi ta fito da waɗannan ilmomi a duk duniyar nan da kake gani university na farko ita ne na egypt azhar ita ce university da aka fara ginawa a duniya amma kaga turawa suka zo daga baya suka yi kwafin din wa'ina abubuwan suka zo kuma duk suka tsallake duk suka wuce kuma har yau kaje duka din su na duk manyan jami'o'i na duniya a ingila amerika da sauransu sai ka rinka samun makhtutat rubutu na hannu na irin waɗancan malaman da suka rubuta su ibn sina da kake gani su waɗanda suka wanda ya rubuta kanunu tib wato littafin da ya rubuta akan ka'idar likitanci wanda duk turawa shi suke ɗauka suke saboda abubuwan da ya tattauna a kai a ɓangaren likitanci musamman a ɓangaren hamasis wato magunguna da sauransu suna nan wayanda suke fitattu a musulunci a ɓangaren ilmomi na science da waye da waye da sauransu ko tufatul maulud bi ahkamil maulud ka dauka na ibnu qayyim zaka ga bayanai akan likitanci na ban mamaki a lokacin ba wani kayan na'ura ba kaza amma yana ma bayanin yadda da ake sa a ciki da yanda yake zama da yanda yake da lokacin da ke juyawa da watanni da kaza da bayanai wanda zai rika baka mamaki wai ya suka suka ga gano waɗannan amma duka musulmai su su da yan rakiya suna bayani an riga waɗannan sun tafi sun yi nisa sun basu sun rungumi waɗannan abubuwan sun yi saboda ka sun dawo su ne kuma suke control ɗinku ba kuma yadda za ku tuna ba ku da ilimi to da yawa ƙasashen musulunci ba a addinin ma ba a san shi ba balle ma wani duniya kuma duk wanda ya tashi zuwa neman duniyar ma wani ne ma yake in ma ilimin duniyar ne ba wani ilimin yakan je ne shi zai samu wani takardar da zai je kawai rika bashi dan albashi yana ci amma ba wai zai zauna ne ya kware ba sannan gwamnatocin kasashen musulman su ma gaba ɗayansu ilimin ma bai dame su ba in an zo aka ce yanzu gwamnatin najeriya za ta yi budget a kan ilimi to wannan budget ɗin ta yi gaba ɗaya na ilimi duk na najeriya an kaje sai ka samu shi ne budget ɗin shekara ɗaya dukansa na wata jami'a ɗaya a ingila kawai budget ɗin da jami'an za ta yi Shi ne wanda aka yi na Najeriya duk gaba ɗaya na makarantun Najeriya da university da waye da duk kowa da tashiyar da polytechnic da duka to jami'a ɗaya kamar Cambridge sai ta ce shi ne budget ɗinta na wannan shekara ko kuma budget ɗinta na research ma ba ma na duka jami'a ba na research to wannan ba dole ta gano wani abin da kai ba za ka gano ba dole bishiyar nim na kofar gidanka baka san ma amfaninsa ba ta gano amfani ɗari kai kana nan kana shan inuwa ka ɗauka asalin nim an yi shi don a sha inuwa saboda to ita kudin ana kashe shi ne don a yi ta wannan a bincika a bincika a nika a markaɗe a duba a yi kaza a gwada a samo wani ɗera a sa masa cuta a sa masa abin a gani zai warke duk haka za a yi sai an gano cewa wannan abin na magani kaza na kaza na kaza na kaza to saboda rashin ilimi sai ka yi cuta haka mutu maganin na kusa da kai kuma kama baka sani amma mai ilimi shi dai gano cewa wannan abin yana magani kaza na magani kaza na magani kaza saboda ya ɗauki ilimi da mahimmanci amma mu duk ƙasashenmu sai dai kawai ka yi karatun cin tuwo kawai kowa karatun cin tuwo ne ka je dai ka samu ɗan certificate ɗinka a samu wani wuri a makalaka in kai wani tsohon kura ne ka nakasa wurin kuma kai mutumin kirki ne ka haɓaka ta shi ke nan magana ka ne to kaka ba inda za mu ci gaba haka za mu ta damuwa tsakani allah maɗaukin sarki ya zamu dace na ganin dai kamar lokacin mun ya zo ƙarshe za mu tsaya a nan da muka faɗa na daidai allah shi ba mu abin da muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya taimana allah ya sami tarayya cikin lada wasu salamu alaikum warahmatullahi Babu? Ok.